muna cikin suratul nur muna kuma kan aya ta talatin yau za tsora bayan da muka gama da aya ta ashirin da shida zuwa ashirin da yau ana sha bakwai ne ko ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai muna da tambayoyi kafin mai wato mai jan baki ya ga muna da sake roƙon mutane idan za ku rubuta tambaya sai na ɗauko dogon labari suna ba mu shi sai daga ƙarshe su saka tambaya kawai da ta tambaya ta ajiye ma don lokacin mu kayyadadde ne sai ka cinye lokaci a kan karatun takardar kuma bai kamata ba wani ya ce a assalamu alaikum wa rahmatullah ah, bayan sallama muna yi wa malam fatan alkhairi Allah ya fara masa lafiya tare da nisan kwana har da ku gaba ɗaya amin malam muna son a yi ma wato ɓangaren mata gargadi domin suna zuwa da bulani domin yin fa'a da 'yan agaji wato da da daddare to na ga mu ba mu taru a nan don fada ba mu kuma mu haɗu nan don wani ya cuci wani ba saboda haka wanda biya sun zai zo da bulala don ya cuci wani in yi yawa karfin mu haɗa shi da ko mu ce su yi magani da haka ki ji tsoron Allah da zuwa mana da abin da bai shi kenan hankali a tawagar da manzo Allah yake tafiya da ita da wuka da wani abu duk annabi ya kana da saboda za ta tsoratar da mutane an hana da ka ki ji tsoron Allah kar ki sake zuwa da dula wannan kadai ya isa idan mutum yana da imani mun gaya masa ya bari in kuma ya ki ya bari to za mu gaya ma Allah sai ya tashi ya bari kaga in Allah ya turnike ka da zazzabi ma ba ki fito ba shi ke na kawai ya yi kawai wannan to amma wannan ba shi da fatan mu dan haka mun zo nan ne saboda mu taimaki kanmu da kanmu mu faɗa mu kanmu abin da ya kamata mu faɗa mu yi aiki don mu haɗu a cikin rahamar ubangiji ba ban ga dalili da wani zai ɗauko mu lalace ko da ita Allah ya so mara ya kone yake mai hukuncin masu asma wato suna using inhaler yayin da yake yin azumi shin matsayin wato su. malamai sun tafi a kan cewa shi wannan wanda ake kira bakata da larabci masu malaman zamani shi ne wani abu da ake dannawa sai furta wani abu na wani fili ko gas wanda zai kwantar da wasan asma da yawa daga cikin malamai na zamani da sun tafi a kan cewa bai fata da gudu domin sun ɗauke shi a matsayin abin da ake zigawa a ciwon gidan maganin ciwon gidan za ka iya diga shi a kunne ko da ka ji dacinsa a baki a makogo bai fata da gudu da yamma da Allah da kansa ya ci gama ga ciwo gidan mawali wanda yake ciwo gidan haka abin da aka diga shi ta kunne ba a matsayin abinci aka diga shi ba a matsayin magani aka diga shi so ana kallon waɗannan ba su bata azumi kai hakuri da su don watakila bukatar shi ne kai a ce maka azumin su ya ba shi to ba za a faɗa ba a galibin mutane haka suke bukatar shi ne kawai a bata ibada wasu wasu abin da suke bukatar da shi kuma allah mai rahama baya bukatar eh, wato wani ya wahala ko mai yayi shi allah ya fi yayi wannan yake shi ma ba za mu karfi da dogon abin da bin shi ba ya ce in mutum yana jan sallah sai alwalar shi ta warware yaya alwale su kawarware ya kulla raka'a ko kafin ya kulla a raka'a ta yaya zai na bayan ishara a cewa ake ake kai a kasa ba wai ishara za ta zai a kai ta ishara tana duniya ba za su gane sai bi ta warware a kan sannan wani kawai za ka jawo ne su ce sai a wani sai a lura ka shawara tun da a lura ka shawara da kuma ya halatta kai masa magana a lokacin ka jawo shi ka ajiye shi ka ce ka shiga ta sallah ne a lura ka shawara ne na yi gaba a wani wakilin bishara kowa gane ba wannan shi ne abin da ya kamata wasu ma cewa suke kamar mai irin kitabun tsarar cewa yake ko da sallar sirri ce kana iya ambaton inda ka tsaya a tsaro in ya ga dama ya tsora in ya ga dama ya tafi kasa da wannan wuri ne ba wannan na ka ko ba gane ba ba gane ba ko kun gane da nabi ya ce malami ah, ni kai da ne to in mutum ya kawo ɗinki yabin ah, mutum ya kawo ɗinki yabin baya fita suna ganin abin da yake sokin sai muke sayan yadin mu yi musu wato aljihu da kudinmu to ya halatta in nasu ya rage kaɗan wato mu ma mu mu yi wa wasu addifaye da shi to da darar da ta fito ga biya mana abin da kuke ciki wannan na kamar kwana kwana ne ake yanzu zai yi kokarin ya rataya yi ma wasu aljihu da sauran yarin da wani Abin a bisa ka'ida idan mutum ya kawo kai ka san najilan ka san girman kowane yaji zai fidda aljihu ko ba zai fitar ba in ba zai fitar da aljihu ba zai tafiya ba sai ya da aljihu ya ba wannan ita ce ka'ida komai ka yi shi a kan basira kada ka yi wa mutane da ba da wani dorori duk ba zai kai mu gaskiyar ita ce kawai guda ɗaya za ta fitar da malam yadin ga mun gwada ba za a samu yadin aljihu ba da haka zai kafin ni ba za ta ba ni aikin tela ina ɗinki kuma ni zan siyo yadin aljihu in saka maka a kudin ne a kudin din a kudin aiki na zan cire kudin ko ayi wani ai ba gaskiya sannan wanda ya zo da nasu yadin kuma ya yi oba duk abin da ya rage ka ne ka ɗauki kayan ka ka bai in ya mayar maka ya mayar maka ita ce gaskiya da gaskiya ba wani yaudara da ka tsaya kawai ka yi gaskiya baya halatta ka ɗauki kayan wani ka saka ma wani ka yi maka aljihu in ya da ba zai shiga bakwai ka mutu fili ka gaya masa cewa malam wani yadin ka in an dinka shi ba zai zama an samu aljihu ba in kaga za ka sayo na aljihu ka sayo in kuma ba ka sayo zai mutum ka maka haka ba aljihu shi ne magana su abin da ya zaɓa haka ba ita gaskiya guda ɗaya ka yi gidan komai na ta akan gaskiya ko ana lahira Allah zai taimake ka saboda kai gaskiya amma ka ɗauki na wani kasa a wani tsawa ita ma mami ina son zan yi istikafi a tambayar da ta uku insha Allah ina son karin wato bayani ko kuma abin shawara a kan wani wani tayin ya kamata in shiga kuma in Allah ya sa na shiga me ya fi cancanta na kiyaye da wato waɗanda zan mai da hankali a kai na gode kafi wata zama ce da ake a masallaci domin bauta ma Allah shi kadai sannan kuma da yankewa daga dukkan al'amarin duniya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ana yin aure da kwana ana yin tsawon kwana goma ya danganta da yadda ya kamata ka dauka kuma ana shiga itikafi ne bayan magari ba wannan shi ne ya fi dace daren gaba daya in na dare ɗaya za ka yi in gari yawa ya ake sallar ba sai ka fita in kuma na kwana da kwanaki za ka yi to iya kwanakin da ka ba. haka za a yi ka shiga bayan a ko lokacin magari ba sannan za ka fita kuma da safe in na za ka kai ranar idi to daga can ma za ka wuce filin idi in an yi sallar da koma gidan abinda ake kuma a cikin itikafi shi ne duk wani abu da ka sani na duniya yankewa ake har wayoyin ya kamata ka bar su a gida don bai kamata kana yin kitabi wani ya tafi zama waya ko kana chatin ko kana wani saboda yanzu kana shaida ma Allah ne kai ka tsinke daga al'amarin duniya ka dawo gunsa kuma abin da ake aikatawa a cikin shi ne sallolin filan da yawan karatun kur'ani da istighfari da tasbihi da salati da halili da kabbarori da nafil waɗannan su ne abin da ake yi a yin kitabi an gane yawa kuma mai yin sa baya zuwa kasuwa mai yin sa baya tsayawa yana hira da wani wanda yake yin sa an ce ko sallar janaza zai shi baya zuwa saboda zama yake kawai a masallaci sai dai in a masallacin da yake itika ga aka zo za a yi sallar janaza to za a yi tare da shi amma wani fita daga can ya tafi wani kuma aiki shi ya sa ma aka ce ka yi shi a masallacin juma'a saboda ba sai juma'a ta zo kuma ka fita tana yawon neman masallacin juma'a a inda za ka yi shiga ka zo masallacin juma'a idan ba a san ka da zuwa ko ina yanzu kana gaya ma Allah ka ga komai ne ka dawo musu an gane yawwa waɗanda kadai aka yi za ka magana da su su ne masu kai maka abinci wanda za su kai ma abin sau da abin bude baki to wannan yanzu sun zo za ka fito ka karba sai kuma bukata irin ta shiga ban aiki za ta fitar da kai daga masallaci ko fitari ko bayan gida ko wani abu kuma da haka na wanka amma banda yin wasu al'amura da kasar ne da shagaltuwa ake a duniya shi ya sa mai asabin yau ne wani littafi mai asabin yau ne wato kurakuran wuni da kwana ya ce kowa ya karka buga ba kuma kar wani ya bugo maka kuma kar kana yi tikafi a masallaci rin buga wa kanan ce mai yaro ka kayan da kuma saro da kaza da kuma a da shi kaza ba a yadda da wannan yanzu ka koma duniya kenan ka bar wajen Allah kuma dama ba wanda ya wajabta maka yake ta gabi kai ka wajabta muka ka zama da kayan ke daga aikin duniya ka da wajen Allah ba ka da abin da za ka yi sai Allah karanta masa alkur'ani kai masa nafilfili kai sallolin sa na farilla kai masa tasbihi kai masa takabiri kai masa tahmidi ka roƙe shi damuwar ka duka waɗannan su ne ayyukan ka saura karka shiga itikafi da kana buga waya balle har ma wakila eh, in abin da ne wakila ya rinka buga ma wasu yarinya wa chatin don da na ga yanzu ana hudu ba kuna chatin saboda ku chatin da ubangiji bai dame ku ba amma ya fi damu ku chatin da wasu mutane ba ga bane ba za ku yi magana ba a cikin kaga mutum yana ana hudu ba yana chatin da wani ya bar allah ba zai chatin da ubangiji ba shi kuma Allah ka ga baya miss call ba Allah ba a masa miss daga ka daga hannu ka tambaya ko ka dauka cewa kan amsa maka ba miss call a wajen Allah wani dan adam ne zaka kira shi ce na ga miss din ka bai amsa ba amma Allah in ka roke shi to ba miss call sai dai ko ka jira yi in ka ga ba amsa maka ba to abubuwan da yake hana amsa addu'a ka bi ko ga yi addu'a akan mugunta a yi ba wani kana wani a masallaci ga ka da Allah kuma wai kana gaya ba Allah ya shagon wani ya mutu ba za a garbe ka ba wallahi mugu ne kai Allah kuma baya son mugu yana zaune kana cewa wallahi ya saka ciniki ya Allah a dakatar ba za a dakatar ba wallahi ko ba gane ba ne ga wani ɗan kamar tsabuwa yake na da kamar mai shi ne ba da kai nake ba ba kawai dai ina faɗa maka ne abin da ya kamata Allah ba da sa'a wani zai tambaya ta ita ce to mugunin mu kullum in zai yi tafiya da ɗaya yake yi in mun ce maka mu ba mu da hakki ne sai ya ce mana Allah ya ba shi dama kuma ya halatta komai ya ga dama zai iya yi da da mata da mata da yake so ya tafi da wani mafi shari'ar jin da ya samu mutum inda dama ɗan adam zai yi duk abin da ya ga dama to ba mafi da tuba masa annabi masu inda duk kowa abin da ya ga dama zai abuja to ba amfanin a turo alkur'ani ya ce a yi kaza a bar ba sai kai yi abin da ka ga dama in ya ga dama ka je wajen allah ko kuna ko ba haka ba amma in dai allah za ka bi to ba za ka yi abin da ka ga dama ba in dai allah za ka bi dole sai ka bi allah ka bi manzon allah kuma mun ga cewa manzon allah ba in zai tafiya yana yin ƙuri'a a tsakanin mata to kai kuma wa'azi da za ka yi abin da ka dama ita wacce ake tafiya da ita kullum ni tausayin ta nake ji wallahi tausayin ta nake ji domin da ita aka haɗa baki ake cutar wasu kuma za ta gane kuskuren ta kafin mutuwa dan kina mace ki da barin wai ana cutar wasu kina zaune a gida wai kina ganin kamar kesin shale ne Allah sai ya tarkatar da zuciyar mai gidan wata rana da ke za a yi fata fata fata kuma ki rubuta wata ki ajiye idan kina jira lokaci zai zo da wallahi da kun yi fada da shi fata-fata sai an gan ku a da domin da ke da shi duk azzalumai ne don kun zalunci yan uwan ku da ka kwana kwana ne tafiya tafiya ne ka zo kai ƙuri'a wanda ta zaɓi tafiya a tafi da ita to a ba ta ba ta yi mai junan su adalci ko za a ɗauki kwanan wata a kai mata to tana zaune ɗaya a kai mata kwanan kuma ba za ta hana mai gidan ba sai dai da daga cikin su saboda yawancin suna da zukata na zalunci na haka ki jira Allah wallahi ki jira Allah za ku yi faɗa da shi nan gaba kaɗan za ku yi faɗa sai waɗannan da suke zaune sun gan ku a rana za ku fito fili ku yi faɗa ko a wajen tafiyar kai kun yi faɗa domin Allah ba zai bar zalunci ya ɗore ba yawa na kuma gaya maka in kana nan mare ta ji yawa in kuma ba ka nan a isar maka domin manzan Allah ne ke a gaya maka duk mutumin da yake da mata na inda imra'ata ne wanda yake da mata biyu ko sama da haka fa ma mala ila ihdahu sai ya karkata zuwa ga daya ya a yau mai kiyama wa shi ko sa kai ce zai zo ranar tashin alkiyama sai bangaren sa yayi faralai ba zai samu karfin tashi ba a filin tashin alkiyama to kin ga ke makiya ce ma wanda kike zuga shi wannan aikin ita mace tana ganin wai kullum idan mai gidanta ya daure mata gindi akan sauran yan uwanta sai ta gani ita ce shalele irin ya mutu ta zama da kowa eh wasu matan su ƙara murawa, ita za ta sa a sayo balangu sai ta fito da zaɓe da zaya da takardar wai ta nuna cewa mai gidan ne ya fiye wai ana bakar samu waɗancan rai a ki gane kuskuren ki wannan shine gaskiyar magana saboda haka wai yayi abin da ya ga dama ba daidai ba ya danye ma wannan kallon Allah bai turo mu dan mu yi abin da muka ga dama ba inda dan kai abin da ka ga dama ne to shi kenan da Allah ba zai turo ba ba to da haka ya zo ne dan ya ce ma kai daidai ba kai abin da ka ga dama ba kuma daga cikin yin daidai shi ne in kana da mata za a yi tafiya to kuri'a ake wacce ta zaɓi tafiya zai a cikin da ita ko da ta ga kowa tsufa kuwa don matsalar ku shi ne yanzu ka auro wacce ka auro wacce ita wacce da ta haifa maka yaya kamar guda tara ko wani abu kuma da komai na ta na kuma sun ta ya lalace na haka yanzu ba ka da sha'awa ka samu wata yar bebi wanda ita yadda aka aure ta sai kai ta cuta kana tara mutan ka wuta da zunubi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 ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون تبارك وتعالى يأتي باين المتجمع للدكتور جدا للدكتور ما زيارة da abubuwan da suke sa gida ya yi albarka duka mun karanta a jiya kuma abubuwan da suke sa gida ya rashin albarka sai Allah kuma ya kawo ta mu'amala ta tsakanin maza da mata Wajen ya ce kullum mummini a gaya wa mumminai Allah ya keɓance cewa ba cewa a gaya wa mutane ba ya ce a gaya wa masu imani mumminai aka ce a gaya su ne kuma a nan aiko yawwa to Allah ya ce a gaya muku ya gudu bin abu tsari su rufe idanuwansu wa ya hafazo furujahum su kuma tsare farjojin su kiyaye shi ma'ana kenan karka bude idanu kana kallon haram sannan farjin ka ka tsare shi daga barin yin zina zalika azkalahum Allah ya ce wannan shine fi tsarki a gare su inna Allah lalle shi Allah wato khabirun bima yasna'u Allah mai ba ku labari da yadda abubuwan da kuke aikata akwai hadisai da suka zo a ƙarƙashin wannan aya za mu karanta wasu daga ciki hadisai ɗaiɗaiɗaiɗai banza Allah ya kama da ya yi magana da masu kama da juna wato har wajen guda ta a kan wannan aya ibn kasir yake cewa aza amrun min Allah wannan cewa a rufe idanu umarni ne daga wajen Allah kowa ya ji amurin minan Allah umarni ne daga gun Allah ba daga wajen wani mutum kuma ya yi umarni ya ce ibadin ilmumini na gabayin da suke muminai an ya gudu min abu tsarihin shi ne su rufe idanuwansu amma harrama alai daga abin da aka haramta a kansu wala yanzu kada su yi duba su kalli wani abu illa ila ma a ba a da umarnin nazar sai abin da aka halatta musu kallo zuwa gare shi kada su kalli abin da aka haramta idan za ka yi kallo sai dai ka yi kallo din ki zuwa ga abin da Allah ya halatta ka kalla wa an ya gwabto a busararku shi ne su rufe idanuwarsu an adil ma'ara daga abubuwan da Allah ya haramta an gane ko don haka kenan ya zama wannan doka tana kallon cewa ɗan adam in ya ganni armu ya rufe idanun kada ya kama idan kuma wato kallon ya afko akan wani abu ba tare da tsammani ba sai daga abun haramun ne falyasrif basarahu an sari'a to ya juyar da idanunsa daga barin kallon wannan abun da gaggawa ta iya yiwa motsi ka ji kawai sai kawai ga da kawai ga kuma in ka ga abin da Allah ya haramta ne to ka kawar da kanka daga barin kallon wannan hadisi na farko kamar yadda imam muslim ya rawaito cikin sahih nasa daga hadisin yunus bin ubayda daga amr bin sa'id an abi zar'a bin amr bin jarir an jaddihi jarir bin abdullah al-bajali yace Allah ya yarda da shi yace sa'altu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yace na tambayi annabi tsira da amincin Allah sun tafi gare shi an nazratil fuj'a wato shi da akan kallo da ya afku ba zato ba tsammani kawai kana zaune sai wani abun motsi zo sai kawai da wani shi ne nazaratul fujur kallo na bazata fa amara ni da tun bai annabi akan wannan sai annabi ya umarce ni an asrifa basari in kawar da idanuna kar in sake kalla wani hadisi ya inganta wa kaza rawahu imam ahmad an husayn an yunus bin ubayd shi ma abin da aka ruwaito yana cewa daga imam turmidi a wata ruwa yana cewa idan kallo kuzu'a ya faɗo ba babu mutu ba tsammani to shi nan ka juyar da kallonka artirik baka komar da ganin nan ya ne kundu ilan ba idan abin a gaban ka yake to zo yadda dangane kalli ka. fa innahu qad yakunu ila al-ard domin ya kasance zuwa ga kasa wa ila jirhatil ukhra ko kuma ka kalli wata wani bangare na daga idan abin yana daman ka ne to kalli abu kuma abin yana gaban ka ne to ka kalli ka saboda haramcin wannan shine abin da ya kamata hadisi na biyu a wannan babu shi ne ruwayar abu da'ud wanda aka karɓo shi daga اسماعيل بن موسى ينزلها بقبابا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل الله يا فتى لعلي وأتوب علي بن أبي طالب منزل الله يتمنى يا علي يا كي علي لا تتبع النظرة النظر كذا كذا كذا كذا كذا كذا fa inna laka al-ula kallo na farko an yafe maka wa laysa laka al-ukhra amma banda kallo na biyu da ka sake na farko an yafe wato ma'ana kenan yanzu wani yana nuna maka cewa ka juya ne sai ka ga abin da bai kamata ba to wannan kallon na farko an yafe maka tunda baka sani ba bai kuma halatta a sake yin na biyu ba in kai na biyun to ba a yafe ba ba a yadda maka shi wannan hadisi akwai matsalar malaman hadisi a kan wanda suna ganin cewa kamar bai inganta ba wasu ba suna ganin a'a ya inganta matsalar shi ne duk wannan abin da ake magana ana magana ne akan kallon mace shi ne ake zuwa kan rufe idanu ko abin da ya shafi ita mata na batsa ko wani abu kama da yana cewa a wata ruwayar wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa iyyakum wal julus ala turuqat wanda Allah ya ce na hane ku da zama akan hanya ga zama wasu mutane sun mutu kan hanya ko sai a taru a bakin hanya ko ibinin shaw ne ko ne ake ne wani abu da ya kawo da haka ko sai a zauna a ikas kasu mutu duk wanda ya wuce in ka wuce da da mota su zage ka su ce ma barawa in ba a abu kuma su ce ga irin mutanen nan da suke ɗiban dukiyar mutane su maka ba daji ko kuma in ba ta sai ta wuce a ta magana yaya kaza da kaza ya ga gani wai har ma wa aiki wai kallon ma su wai ya ka gani shi kallon ma ana tambaya saboda shekan ya kamar ya musu fitsari a kan wato kawai ya juriya su ya bar su manzon Allah ya ce iyakun wal julusa ala turfa na hane ku ku daina zama akan hanya قالوا يا رسول الله سيدك يا منزل الله صلى الله عليه وسلم لا بد لنا من مجالس بعض كواتب زونا أكم فينا كودن سنة سيدة كان كودن أكوي دليل الزمن كودي ودن أمي كمادا ما دي سنبال دي أمسا دي بعض كواتب زمن نتسيني نتحدث فيها سكتكم أمون زونا هنا زنسي أجل faƙalar rasulun lafiya za su alihi wasallama sai banza allah ya ce musu in abaitun idan kunki sai kun yi zama a kan hanya fa'otar tariƙa haka ku ba mu hanyar haƙƙinta ku ba mu hanya haƙƙinta ƙarun suka ce ya rasulun ba wa ba haƙƙo tariƙa menene haƙƙin hanya ya rasulun ba ka da sai banza allah ya ce na farko raddul basar ku rufe idanu ku daina kallon mutane ko ku daina kallon matan mutane a kan hanya duk wanda zai zauna a bakin hanya to ya rufe idanu kuma ka zaka mar zama ai bai da amfani ne ka rufe idanu kan to ai bai da wani amfani na ga ka tashi ka koma kawai ko kuma ka bar gurin ya fi maka alheri tunda wannan abin da aka faɗi kamar shi ne ya bi wuya ma sama da abin da kake son ka ba da shi na uzuri rufe idanunka iya in awa biyu za ka zauna idanunka ne a rufe ba za ka ga kowa ba tunda ka zo sai ka zauna akan hanya na ɗaya kenan na biyu kafkul aza ku kame daga cutar da mutane kada ka ajiye wani abin da zai cuci mutane kada ka yi magana ta ba'ad da za ta bata wani ko ta ci mutuncin wani ko ta cutar da shi kada ka yi wani na uku rabdus salam duk wanda ya zo ya sallama ka amsa hakkin hanya ne wani ya zai ce assalamu alaikum cewa alaikum assalam kama na hudu wal amru bil ma'ruf kai umurni da abu mai kyau idan ka ga wani wato kana zaune shi hanya sai ka ga wani kuma yana aikata abin da bai dace ba bai dace bai yake aikata to ka ce malam kamar wannan aiki ba da kyau idan kuma ka ga bai aikata abin kirki ba to ka saka shi abin kirki wani yana daga cikin haƙƙin hanya an gane ko al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar da hana muna da kayyuka. hadisi na uku a wannan babu shine hadisin Abu al-Qasim wato al-Baghawi yana cewa wato manzon yana cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wato ikfulu li bi sittin ku ba ni garanti akan abubuwa guda shida ni kuma wato ukaffiru lakum bil janna zan muku garanti za ku shiga aljanna ga abubuwa guda shida wanda Allah ya ce ku ku ba ni garanti za ku tsare su ba ku yi amfani da su akan inda ya haramta ni kuma zan ba ku garantin da ku shiga aljanna ka shirya ka shirya ko a faɗa maka wato za ka iya kenan alkawari wajen Allah ya naje insha Allah mun daɗin yi ƙasa da wato yanzu ba ka yi ma Allah alkawari ba zai kenan amma dai za ka ji na Wata ko za ka iya ko wala ta bari dai ka ji tukunna ko to shi ke ka tsaya mu je din mm, bari ka ji abu na daya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ce, in kun amince kun tsare su garanti to ni kuma garanti zan za ku samu aljanna yace idza haddatha ahadukum idan ɗayan ku zai yi zance da kowa fala ya kaza kariya karya kaji daya wato yanzu duk inda za ka zance da wani sai ka faɗi gaskiya wannan ko da budurwar ka sai ba don kun saba kuna zuwa kuna tsare da inda ba su ke nan ba ko eh budurwar ka ce domin akwai yan cewa yau juma'a ko yan ibini show bari mu je mu tsara daga nan ma kaga ya nuna maka tsariya zai tafiye da yi magana gaskiya guda ɗaya to kuma shi kenan da waɗannan ƙarere har kai rinjare har ta rinjaye ta je ta ce tana san ta kuma a gidan su shi kenan aka yadda aka baka yanzu ka akan gaskiya ne ko ginin ka akan ƙarya to gini akan ƙarya zai dore to za ka rusa kenan za ka rusa za ka rusa ba za ka ko to duk inda ka taga kuma ya rusa, to abin da ya rusa kanka zai danne haka ne to ka gina ba kanka bala'i kenan ka je ka warware ƙariyar da kai ha ko baka yadda ba ka je ka warware ƙariyar da kai idan kana son ginin ka ya tabbata a dole ne ya ba gaskiya yawa tsakani na da kai amanar kenan in gaya ma gaskiya in ban gaya ma gaskiya ban kyauta ba ko dan da dole ne ya ma gaskiya kar ka gini akan ƙarya ko ka je ka samu yan mutane ka tsara ta da ƙarya ko kuma wani ne kana son jari a gurin ka ko da ka tsara masa ƙarya zala ce garanti ka tsare shida ni ko zan maka garanti da aljanna yanzu ga ɗaya nan in ɗayan ku zai yi magana to fala ya kaza kada ya yi ƙarya ya tsaya ya gaskiya na biyu idan tumina idan an baka amana fala ya kuma kada ya ci amana ita kanta wannan yarinya da kai karya din babanta ya dauke ta a matsayin amana ya dan ma kuma ya ka gina amana kafin halin shi hakan bai yi ba ko to ba kuma ita ka ba duk wani abin da ka sani na amana kada a baka amana kuma ka ci amana kaga ka samu nawa ka samu biyu wa iza wa'ada idan kai wa wani mutum alƙawari fala yukhlif to kada ka saba za ka zo karfe goma eh to goma tana yi ka zama kana gurin ko tun kafin goma ka zama kana gurin ka an ba ka aikin gwamnati za ka tsare alƙawari to ka tsare ka zama za ka yi tsare musu baka ajiye musu aikin su amma kada a ɗauki amanar kudin gwamnati a baka kuma kai wani abu da shi ba ka cikin mutum shida da za a ma garantin aljanna wannan sai ma an bincike ka sai karo da kayan mutum. shi za ina jin tausayin masu mulki wallahi abin tausayi musamman waɗanda kudin mu suke hannu. kudi namu ne ai ka gaya ma kowa kudinmu ne kudinmu ba na gwamna ba ne gwamna yana da nasa albashin ya dauki iya albashin zai bar kaya mu wanda ita ce gaskiyar magana in kwaye zarbabi ya shiga abin da ba nasa ba to za mu shi haɗu da shi a lahira wannan da gaske ne ba wani maganar wani a zo ana tawabi abu a gaya ba a gaskiya kawai ka bi gaskiya domin kai ma ka huta a lahira ko ba da ma ka ɗauki kuɗin mu kai abin da ka ga dama sai ka jawarce mu saboda namu ne kuɗin ko ba ga ne kuɗin mu ne ba da ma kai abin da ka ga dama sai ka jawarce mu muna so mu ku kaza eh muna so kai in ba ma so a je mana kuɗin mu wannan ita ce amana an baka amana kuma baka ci amana ba an baka ita kuma kan tsare mana wannan shine in ka daga hannu sai addu'a sai Allah ya amsa mu sai bi shi gaban da ya tsare amana in ya daga hannu ya roki Allah to Allah ka ga ma kenan idan da masu mulkin nan sun gane da wannan abubuwan ai da ma kawai su ne ba za su zama in roƙon ruwa ma za mu je su ne a gaba domin an ce su sun yi addu'a za a amsa in sun tsare amana to amma an zo ka gwada ba ka ce ka samu wani daga cikin gwamnonin nan ka ce ya zo ya ja sallah وإذا وعد إذا جاء القول فلا يكون بعد الثقة هكا نقول ولا شيء نقول نقول نقول هو مدوا أبصاركم شيء نقول كرسي إذا نورت دقبل الكلام الحرام na hudu ke na biyar wa kufu aidiyakum ku rike hannayenku daga barin daga barin taba abinda Allah bai yarda ku taba kaga nan ba kada ka kada kai sadin akan takarda ka dau kudin mutane ka fita ba asali ko ka sa wani ya sadin za a tambaye ka wallahi saboda abin bai na da girman gaske yanzu ko jama'ar masallacin nan na ciki ban waje aka ce tsaye ba sai kai za a tsayar da kai ka tsaya a gaban Allah ga tsakenin awon aiki ga jahannama nan ga aljanna a nan kuma duk mutanen nan da cikin masallacin nan kowa zai zo yana da haƙƙi a kanka a tambaye ka ka sauke masa haƙƙin ai da wuya ma shi yasa duk wanda daga yana son siyasa mulki to tausayin sa da ke su ba abun ma sha'awa bane abun a ji tausayin su ne wallahi saboda amana da take kan mutane ba ko ba gane ba yanzu sai na umar ya yi shugaban kasa eh, yana cin mata mata matar da sai da ya kwaba ta da kanta yana shugaban kasa ya soya ta amma da ya zo ci sai da ya kuka ya ce akwai tururuwa ma a nan a kofar gidansa ba su ci matar babariyar gutsura mata ballantana ɗan adam yana shugaban kasa fa je kufa kufa wanda a can sa ibnu abi waqas yake gwamna yana gwamna a lokacin ya je suka gama abin da za su sai aka yi wa shugaban kasa irin da ya alfarmar wani abinci haka da kayan ginabi da wane da duka aka aiki. sai da amur ya zo zai ci abinci za su ci abinci wai tambayar da yake yi ma gwamnar a jihar sa. yadda ya sa mun ga ta kawo inabi da ƴaƴan wane ne da sauran sai ce duk talakawan ka haka suka ci sai sa abin shi yace duk talakawan ka haka suka ci sa abin shi sai ce to a fito da abincin bakin titi idan wani talaka ya zo wucewa a bashi aka fito daga abincin daga falon gwamna aka tsaya a kofar gida sai aka samu wasu suna wucewa kuna jin yunwa eh to kaga kenan talakawan ka ba su ci ba na haka a ba su kuma rage ba rage ba to ya jama'a yanzu ka isa dan ka kai ba kai yi ba ki baka ratsa gidan gwamna na tsakani da Allah amma kuma ababin ababin ya kamata sai ka ratsa gidanka ka ce ban ci abinci ba yunwa ce ji ba ne abinci haka ya kamata ya yi da akwai kudin ga hannunsa ko ba ah, wannan karatun ba zai daɗi ba amma dole sai mun faɗa kuma ba yadda muka iya mun san ba yadda mu muka iya dole sai mun faɗa yawa in kuma an ga dama a yadda za a yi da mu amma ita gaskiya guda ɗaya ce yawa saboda haka waɗannan abubuwa manzo Allah ya ce garanti wanda ya tsare su zai shiga aljanna sannan na ƙarshe shine da shi da wa wahfazu furujakum ku kiyaye farjojinku daga bari yin zina saboda haka akwai amanoni akan masu mulki ba nawa ba akwai amana ma abin tausayi da su kai kuma abin da za ka yi shi ne ka raka su da addu'a Allah ya taimake su sauke nauyi in kai wannan ka huta ko sun baka haƙƙin ka ko ba su baka ba dai kai na manzo Allah ya ce za ku same su wasu shugabanni da ba sa shari'a da sunna ta ba za su bi ta ba kuma ba za su ba ku haƙƙin ku ba amma su haƙƙin ku za su nema a kanku za su nemi haƙƙin su a kanku ya za ku manzo Allah ya ce ku ba su haƙƙin ku na ku ku bari sai an zo nan za mu haɗu da ku su da su a alkawzara Da wannan shi ne akwai aiki kuma za ka gama mutum da kansa yana mulki, shi da kansa yake cewa wai Allah zai tambaye shi ni sai mai wannan magana na wa? kwanan bayan na ji wani yana mulkin wata jiha yana cewa ai shi Allah zai tambaya na ce ayya da ba waɗannan kalmomin ya kamata kai ba sai ka roƙi Allah ya sauƙaƙa maka ka bi daidai amma in kana gani cewa wai har fitowa kake tana cewa Allah kai mai tambaya ai Allah in ya tashi tambayoyin ka. to EFCC ma an saka ka gaba kana jin tsoron su ballantana ballantana ubangiji EFCC yanzu da sun fara bin din ka suna bi tuma da kyar ka yi amsa musu sai dai ka samu wani mai bakari riga ka tura ka ce ya je su yi yi kai ba za ka iya ba nauyin ka kenan ko ba haka bane balle kana shan kana shan alfaharin wai kai za a tambaya fa ina ruwan wani da ya gaya maka gaske? ai kai Allah zai tambaya su ai baka san irin tambayoyin da Allah zai maka da yi tawazu'i da ya fi maka alheri tawazu'i ya kamata kai na حديث yana cewa daga an ba'ana معمر an ايوب an ibnu sirin an ubaida kala yana cewa kul yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karanta wani na cewa kullil mu'minina yaghuddu min absari a ga yawa mu'minai su rufe idanuwansu walamma kana nazaru nazru da'iyatu ila fasad al-qalb yace domin ai kallo shine abin da yake kira yake jan dan adam zuwa ga bacin zuciyarsa kama kala babu salaf suka ce an-nazaru sihabun sahmun ila al-qalb wato shi kallo wani bangare ne ko wata fizga ne daga cikin fizga da yake fizgar dan adam a cikin zuciyarsa to daga nan kuma abin da zai faru idan idanu ya kalla to sai farji kuma ya nemi yadda za a yi don haka shi za Allah ya umarni da a rufe idanu kuma a tsare farji kullum mu'mini na ya gudu mai abu tsari, ya ce wa ya fazo furu da ya ce a rufe wato a tsare mutum ya tsare farjin kamar yadda ya zo a cikin suratul mu'minu wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin wani hadisi na biyar shi ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ifas eh, auratak ka kiyaye tsiraitin ka ya kai mumini sai in ga matarka ko kuma ga abin da hannunka ya da ya mallaka zalika azka lahum wannan shine yafi tsarki a gare ku wato shi da yafi tsarkakewa ga zuciya kuma shi da yafi tabbatar da tsaftar imani wani hadisi na gaba wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yi magana shi ma dai daga Qasim Abi Umama radiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa sallama qala zala ce ma bin muslim babu wani mutum musulmi da yanzuru ila mahasini imra'atin sun ya gudu babu wani mutum musulmi da bai kalli wata mata da bai sani ba sannan sai ya juyar da kallon sai ya daina sai ya rufe idanunsa saboda tsoron Allah face sai Allah ya canza masa wannan kallon a madadin zulubi sai a bashi lada saboda ya ji tsoron Allah ya bari waɗannan duka suna tare hadisan nan duk da muka karanta abinda suke tarewa shine suna tare ɗan adam daga barin yin zina domin idanuwa su ne mabuɗin fitina idan suka kalla zuciya za ta tunani wani hadisin ya zo banza Allah yana cewa la taghuddanna absarakum ko dai wallahi ku rufe idanuwanku daga barin kallon mata to su mata idan ana wannan karatu sai su dauka da maza dai ake a ita ma mace ta rufe idanunta daga barin kallon namiji duk dokokin ɗaya ne za mu samu ayar su kuma a gaba kullin mu'minati yaghdunna min absarihin duka Allah ya sanya mu a cikin doka guda ɗaya manzo Allah ce ko dai ku rufe idanuwanku ku kiyaye farjojinku daga barin yin zina kuma ku tsayar da ku ga yin bautar Allah tabaraka wa ta'ala ko kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya juyar da basirar subhanallah dan haka mutum ya kiyaye ka daina kallon haram ka daina kuma ka yi kokari kuma ka tsare farjinka ka yi kokari kuma ka tsayar da fiskar ka zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine abin da ya kamata dan adam wani hadisi mai kama da wannan a manzo Allah yana cewa innan nazara samun min sihami iblis wato kallo yana daga cikin wani fizza ko wani rabo daga rabon da shekan yake yankawa mutum wannan kallon da kake yi wani bangare ne daga abin da shaitan yake bangarowa a cikin rayuwar dan adam annabi kuma yace wannan abin masmum wata guba ce wanda shaitan yake guba ya saka maka datti a zuciyar man tarakahu wanda ya bar wannan kallon makafatai saboda jin tsoro na inji Allah abdaltuhu imanan yajidu ala wa tafiqan zan canza masa wani imani da zai ji zakin sa a cikin zuciyarsa mana kenan in ka kalli wato mace baka sani ba sai ta kawar da kallonka kuma ka juyar da shi ne don tsoron Allah to Allah zai canza maka zaƙin wannan abun a cikin zuciyarka saboda ka yi don Allah Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ƙari ta ayar da cewa inna Allah kabirun bima yasna'u Allah mai ba ku labari ne da abubuwan da kuke aikatawa kamar yadda ya faɗi a wata ayar yana cewa ya alamu fa'inatal a'yun Allah ya san idanuwa masu ha'inci wa ma tukhfi sudur da kuma abin da ta boye wato harin. Allah ya san wannan ya zo cikin sahih abu da ya zo tun hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa kutiba ala ibn adam an rubuta akan wato dan adam wani rabonsa na yanki daga cikin zina Allah ya tsare ya ce a zaraka hu zalika la mahala ya ce wannan abun zai riski don adam ba makawa sai ce fa zinal ainihin zinar idanu an nazar shi ne kallo wa zinar lisan zinar harshe kuma shi ne an nutsuku ya yi magana wa zinal uzunaini zinar kunnuwa kuma shi ne al'istima ya saurara wa ya yadaini zinar hannaye kuma shi ne shine shi ne ya taba wa zinar rijlai zinar ƙafafuwa kuma shi ne alfuqa ya taka ya je gurin wan nafsu taman wa tashtahi ita kuma rai sai ta ta buri tana so sai ta aikata waɗannan abubuwa duk sun yin su idan sun haɗu to an hau matakan zina da zai gaskata a ce zina yayi shine alfarju yusaddiqu zalik aw yukazzibu farjinka zai gaskata haka ko kuma zai karyata saboda haka ka kiyaye kallon domin ga abin da yake faruwa ka kiyaye tabawa domin ga abin da yake faruwa ka nesanci kuma kunnuwanka domin ga abin da yake faruwa abubuwanka da kame su don ga abin da yake faruwa ah, a wata ruwa yana cewa wato da yawa daga cikin magabata sun kasance wato suna hana idanuwansu kallon abin da suke son su kalla saboda jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala an tsananta abubuwa da yawa daga cikin magabata waɗanda suke kallon cewa kallo mabuɗin fitinar ce zira idanu mabuɗi na ɗan fitina daga kallo an je sai magana ko daga magana kuma sai alkawari daga yin alkawari kuma sai haduwa ba shi kenan shaitan ya gama Allah ka tsare na ƙarshe wanda ake nuna mana lokaci ya karato shi ne hadisin Abu Huraira wanda manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama yake cewa kullu ba. bakiya yawm al-qiyamah illa aynan ghaddat an ma'aribin duk wata idanu da ka sani sai ta yi kuka ranar tashin alkiyama duk a sai yi kuka sai idanun da ta rufe ta saboda haram ita kaɗai ce ba za ta yi kuka ba ma duk idanuwan ɗan adam sai sun yi kuka ranar tashin alkiyama saboda za a nuna musu duk abubuwan da idanun ya dawo idanun da ba za ta yi kuka ba ita ce idanun da ta rufe ta daga barin haram wa aidan sa'irat fi sabilillah da kuma idanuwa ta biyu wanda ta kwana tana tunanin jihadi dan ɗaukaka kalmar Allah wa ainan da idanuwan da ya kurju minna mithlu wato ra'atun zubab min khashiyatillah da kuma idanun da ta yi kuka hawaye ya zubo mata daidai da abin da din kuda wato dan adam ya ji tsoron Allah har ya zubar da hawaye da wannan idanuwan ba su ba za su shiga cikin waɗancan ba za su yi kuka ba a ranar tashin ba? su Allah ta baraka wata ala muke roƙo ya dora mu a kan daidai ya hana mu aikata aikin haram aya ta gaba da za mu dora ita ce kullil mu'minati na min inna- dokokin da Allah zai sa a kan mata su kuma ba wai kiyaye idanu kadai ba ba kuma kiyaye farjojinsu su kadai ba hatta yin kwalliya ki fita an hana ki yawwa za mu ji waɗanda aka ce in kin yi kwalliya babu laifi ki kwalliya a su. amma mai yin kwalliya ta je ofis akwai matsala wallahi kina da matsala malama gara mu gaya miki gaskiya mai yin kwalliya ta tafi anguwa akwai matsala malama mai yin kwalliya ki fita abin da kika ga dama akwai matsala malama idanuwan ki za su kuka ranar tashin alkiyama Allah ya taimaka akwai mutanen da Allah ya zaba ya ce in kin yi ado a gaban su ba laifi so su ne za a gaya miki su da bisa dokokin da Allah ya faɗa cikin wannan aya da kuma irin abin da manzon Allah ya bayani dangane da kasancewar ki saboda ita mace ka san igiya ce ta shaidan wanda tana zargo mutane da yawa magabata da yawa suna ganin cewa da tafiya da mace ba ta gaba to gara a bashi amanar baitul mali ya rike saboda mace ta fi dukiya hatsari an gane yawa za ka samu wani ga talauci bayi da kudi amma idan ya samu kudi ya wuni yana kwadago da shan rana amma wallahi sai ga wata tari jaye shi ta karɓi kudin kam? da ya sha rana a kan ta karbi kudin gashi ya haɗa zuwa da rana ya sha rana ya sha wahala amma saboda zargo wanda ta zargo shi ta karɓi kudin kuma ya yi zunubi da ita ya ba kuɗi ga zunubi ga shan rana Allah zo da kai hankali da mace wallahi eh, takobi ne yana da yanka saboda haka shi za manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kada ka ke banta da wata mata in ba ta ka Allah ya tsoro na za mu yi insha Allah ku kai haduwa ta gaba wato ma tsoro na za mu yi addu'a ana insha Allah ah, za mu yi addu'a mu kanmu mu yi addu'a ma kasar mu da garinmu da kuma jihar duka za mu shigar da cikin addu'a muna roƙonka ya Allah ta tabaraka wa ta'ala sunayen ka ya sarki ya Allah da kudurar ka mabuwaya da gagar roƙonka ya Allah kai ne gagarau kuma kai ne mai iya biyan bukatu Allah muna tawassuli da sunayen ka ya Allah dukkan masu bukata ciki da waje ubangiji muna roƙon kai Allah ta biya mu kowa bukata Allah muna addu'a gare ka da roƙo waɗanda suke rayuwa cikin kunci a wannan wata ɗin da ba sauran watanni Allah kana da abin ba su ya Allah ka azurta su Allah ka yassara musu ya Allah muna roƙon ka ya Allah garin mu da jihar mu Allah ka sanya mata tsaro Allah ka tsare mu ya Allah a cikin wannan jihar ka yi maka albarka Allah gidajen mu da garuruwan mu ya Allah ka sanya musu albarka an tayar mana da fitina da tattacin mutane ka shirya su in za su shirya idan ba za su shirya ba ya Allah kada ka ba su nasara kada ka ba su dama Allah kasar mu muna roƙon ka ya Allah ka saka mata tsaro ya Allah ka kawar da waɗannan fitintunu da suke damun al'umma da talauci da kuncin rayuwa ya Allah ka kawar da ka taɓa zukatan waɗanda suke shugabanci da wani ji tausayin al'umma ya Allah ba su sun sun cutar da arewacinmu sai sun wulaƙantar da mu sai sun yi abin da suke so ya Allah ka rusa su kada ka ba su dama Allah ka rusa su kada ka ba su dama ya Allah duk wanda yake da hannu akan cewa arewa ta kaskanta ya ga an wulakanta ta amai da mun kamar bayan ubangiji muna roƙon ka kamar da shi bawan shaidan ya Allah kamar da shi ba kowa ba ne ya Allah ba su ka za a taka shi idan ba zai shirya ba Allah muna roƙon ka tsare mana garin mai Allah ka tsare yankin ya Allah ubangiji ka ba mu zaman lafiya a ƙasar mu ya Allah da yankin ya Allah abubuwan da suke faruwa a duniya yanzu gabas ta tsakiyar musamman muna roƙon kai Allah duk masu zalunci da suke zalunci Allah kan ka ba su zakka Allah ka taimaki al'ummar musulmai Allah ka taimake su ya Allah wajen da ka fato su ya Allah masu nufin zalunci su kada ka ba su nasara ya Allah muna roƙon kai ya Allah su ga aya a cikin al'amarin ya Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آمنا بالذي رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين